السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna godiya ga Allah ta barko ta'ala da imamu ikon yin da azumi lafiya kuma lafiya kuma tsari kuma muna roƙon Allah ibada da muka a cikin wannan wata Allah ya karba da to kamar aka yi bayani ni ma ɗin ba zan ɗauki dogon lokaci ba ina don zan yi a takaitan takaicewa kuma magana da zan yi zan yi a kan yar wasiya wacce mazan Allah a alaihi wa sallam imana wacce kusantar wata ce wasiya annabi alaihi salatu wa sallam da kanshi. Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda wasu malamai suka yi bayani bayan Allah ta baraka ta'ala ya saukar da aya ta ƙarshe a cikin alƙur'ani

sannan kuma duk abin da yake abu na cikin alkur'ani da ba ku gane abin da ake nufi da shi ba to kun dan dan imani abin da ku ku gane abin da ake nufi da shi to ku yi aiki sannan kuma misalan da Allah tabaraka wa ta'ala ya bayar a cikin alkur'ani to ku kokari ki zama wa'azi da izina a wajen wannan shi ne abu na farko wanda manzon Allah wasallam imana wasiya shi saboda haka babu shakka idan al'ummar musulmi na bukata al'amuran kyautata to gabaki ta rayuwa sai mun tabbata ta da alƙur'ani rayuwar mu ta tsira rayuwar mu ta kasuwanci rayuwar mu ta sana'a rayuwar mu ta tattalin arziki rayuwar mu ta siyasa rayuwar mu ta mulki rayuwar mu ta tarbiyya dukkanin mu'amalolin mu to ki zama da daidai take da abin da Allah ta tabaraka wa ala ta saukar mana a cikin alƙur'ani babu shakka idan al'ummar musulmi za yi aiki da wannan babu shakka rayuwar mu za ta yi kyau kuma za mu samu kuma in zuwa ga Allah amma daga nan da muka yi jifa da alƙur'ani shi zamana alƙur'ani sai dai mu karanta shi kullum mu a wajen karatun alƙur'ani gwanaye amma a wajen aiki da shi ɗan jamu ne ba mu shakka al'amura zaɓe kamar yadda kan mu a yanzu. Misalin abu na biyu magana seven mukullin suke da aljanna kuma nesa suke da wuta saboda da a yau abin da ake bukata da musulmi mu zama hannu daya mu haɗa kai mu zama al'umma daya mu zama zuciyar mu ta ruwan kuciya da shi wani mu babu shakka daga lokacin da aka samu wani da cewa kamar irin yadda muke ciki yanzu babu shakka al'umma ce da suka wahala ko da yake dama abin da ya kasu dole ba yana cewa sahabbai na tambayar annabi alkhairi shi ko ina tambayar shi sharri idan kan na a cikin sa yace wata rana ce ya rasulullah da muna cikin jahiliya da rayuwa ta sharri sai ka zo mana da haske na musulunci da alkhairi irin na musulunci yanzu ba ya Allah alkhairin akwai wani sharrin da zai zo mana magana kula da sallallahu alaihi wasallam yace akwai shi to bayan wannan sharrin akwai wani alkhairi maza ka sallar da sallar ce akwai amma a kairin akwai hayaki a cikinsa sai ce ruwa hayakin sa ya rasu Allah sai ce kaunu la yastannu bi sunnati wa la yaquduna bi hadith za a yi wasu mutane da za su dinga bin sunna ta ba mu za su dinga bin tsarin shirira irin ta ba sai su za su dinga bayan wannan alkhairin bi hayaki akwai wani sharrin annabi ne su da sallam ce akwai akwai waɗansu masu kamfi a kofar jahannama suna kiran mutane ne zuwa wuta wanda duk ya amsa musu sai sun jefa su cikin ta sai shi rasu da su farka mana su sai ce suna da cikin gwararen mu kuma da yaran mu suke yin magana amma idan ka ji su da za su kai ka sai shi rasu da lafi za ka umarce ni da yi yin wannan lokacin ya cin mu manzon Allah ya ce ilzam jama'atan muslimina wa imamu ka zunci jama'ar musulmi da jagoransu in dai al'ummar musulmi kun haɗa kai kuma kula da jagora guda to ka shiga wannan tawaga sai su kula da suka idan al'umma musulmi a lokacin ba su haɗa kai ba ba zira rama aka yi sai maza Allah ya ce ni da zan yi kira da kulla ce duk yi ma ka rubuta yace in ma za ka iya yi wa da daji ka yake gindin bishiya da haƙoran da aka mutu haka to kai in ba haka ba za ka faɗa cikin Allah. Kawai suka dubu kanmu ita za su zama kiɗi kuma ba a Najeriya kawai ba duk inda ka zaga kasashen musulunci na duniya babban abubuwan da za ta yi kalilin ke mu ba na mara an da wurin dandalin ba da turin da ke yi ne saboda a kowace ƙasa manyan manyan ƙasashen na musulunci wanda ake takama da su ƙasashen kafin su da za su su yi su kuma hannun sun kasance su zama da larabawa saboda haka duk kasar da aka je kowace kasa kokari take ta kafa aƙidar da awon kasa kuma duk irin kuɗin da za ta kashe za ta ga wannan kuɗin da take kashewa tana kashewa ne ba don musulunci da kafu ba illa don tata aƙida ta kafu wannan sai da arzikin al'umma da ta kawo rikici a cikin al'umma misali da zai dan kai muje afghanistan da za a samu afghanistan akwai wanda jiran suke taimakawa wanda saudiya suke taimakawa akwai wanda amerika suke taimakawa akwai wanda rashi ke taimakawa ko kowace ɗaya daga cikin ƙasar nan tana taimakawa waɗanda suke ganin idan sun samu nasara za su kafa gwamnati irin wanda ta wannan ƙasa ke so wannan shi ya hada zaman lafiya a ƙasa to duk inda ka zaga a duniya za ka ta samun wannan hayar su saboda haka shi za a zuba musulmi sai muka samu kan a cikin imuwa da kiyewa to babu shakka musulmi idan ya fi samu kusa to sai aiki da wasiyar da ainihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kiwa zai fata bunu jama'a to sannan ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake da mu Allah Allah fi dinikum wa amanatikum Allah Allah fi amanatat aymanukum annabi sallallahu alaihi wasallam yake da mu ku tsoron Allah dangane da addinin kada wani jin daɗin duniya ko rayuwar duniya ko wani abu na ƙyarƙyar na duniya da ɗauke ku ya sa ku yi jifa da addinin ku karɓi duniya kuma ku tsoron Allah dangane da abin da ya shafi amana in an ba ku amana kada ku tozartar da ita kada ku to yanzu ku dama addini ga ya zo abin sosai ne dai lokacin da Allah ke cewa an tafi ala dini kalkatu alal jabka wanda yake rike da addininsa ya zama tamkar wanda yake rike da garwashi ya zama gwada amana wannan gaba zuwa kuma kalarsa yau shakka musulmi su da mata a sami su da san kar amana cikin dukkan abin da aka amince ta kowane bangare ta bangaren mulki ta bangaren kasuwanci ta bangaren sana'a ta masu yanzu ta babu shakka yanzu aka yi maganganu da dama akan abin da suka shafi sana'o'i to amma babu shakka idan da za mu bincika daga cikin irin abubuwan da ke jawo mana muka fi kowa yawan zaman banza to akwai karancin amana muna da karancin amana kwarai kwarai ne yanzu na za ka amince ko kuwa na da musulmi ka ba shi amana idan ka ba shi amana da hukunci kiyaye amana a rini da dukiya har da gari mutum da shi zai amfana sai ka amfana sai ya haɗa da baki dai zai yi mulki akan dukiya dai wani da shi ke sai zai yara ta mai dukiya kai za wani ma ba da kai a riga mai tsada ba to amma saboda yanzu abin da ake burgewa da shi a sa riga mai tsada to ya yarda ki saboda mu yanzu suka yarda milai da mustaqbal namu wato milai da lokutan masu zuwa don mu daɗin rayuwar mu ta yau yayin da wasu al'umma suke yin lafiya da lokacin da suke ciki saboda mu wasu kyautata kayan karancin amana suna ka awana saboda haka lallai ne idan al'umma muna samu samu gyaruwa cikin al'amuran mu ba daya mu zo masu amana sannan kuma yake ku tsoron Allah dangane da abubuwan da kuka mallaka na bayan ko waɗanda suke karkashin ku kuke da su ba ta tana cikin ce abin da kuka ce shi za ku ce kuma a da kuka sa a cikin bayan kuma kuma kada ku koya musu aikin da ya fi farkon domin su ma kiyama irin duk ibadar da zai yi na rada ba zai samu ladan ko da kwayar zarra ba domin abin da ya an duniya ya rubuta mai tare sa to sannan Allah wa alaihi salatu wasalam ya sani cewa da mu mu kiyaye Allah mu tsoron Allah mu tsare kanmu da iyalinmu da wutar da Allah mu sadaka su Allah mu ba su tarbiyya mu nagartar da su mu ɗora su akan kyakkyawar hanya domin iyalinmu 'ya'yan ku da suke hannun ku amana ce Allah ya ba mu rana a jiya kuma Allah ya kashe ku saboda da wani suke so rasar da wannan amana to in tabbata an tsaya a tsawon Allah kuma Allah zai mishi tambaya bisa wannan amana ya ba shi wani Allah da za mu tsaya mu tarbiyyanci amana da Allah ya ba mu kamar yadda ake bukata to da zaman banza da ake yi da lalatacciyar tarbiyya da ake fama da ita da dukkan wuraren mu'amaloli da ake samu a yau ta ɓangaren kayayenmu da abin zai yi sauki kwarai da da kuma za a samu jawowa sannan maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ku mutane a ɗigo ya ɗauki ya laifi amma in an umarce ka da sabon Allah kowaye mu kowa karfin mulki shi ba za Kuma da sallallahu alaihi wasallam ya taɓa aiki ya rubuta mutane a ta yaƙi na ɗan mata. Da ya ɗan kuwar nan kuma da da aka je yaƙin na ka dawo a hanya sai ya hura musu wuta. Da ya hura musu wuta sai sai su shiga sai suka fi zuwa su shiga ba. Sai dai ah, ya ba za su shiga bayan Allah ya ce aqimu Allah wa aqimu rasul wa minkum ni ba da gora ku ni ba ku gora ku ne suka ce ki da ne mu kai Allah ya ka da mu kuma da amma ai za ni maka biyayya ne ga kan shiga wannan wuta kuma yanzu idan kuka shiga mai jina suka ce tsoron da suka dawo a gaya wa Allah sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wa sallam da su kun kyauta da shugaba domin da kun shiga daga nan za ku bar su wuta da alawa maza da sallallahu alaihi wasallam yace inna ma ta'a fil ma'ruf ana biyayya ne cikin abin da yake bin Allah ne ba ana biyayya bane cikin abin da yake sabon Allah ne to saboda haka ana bukata biyayya da jagorin su amma matukar an yi biyayya a kuma nuna mutum ke ba hanyar da zai fita Allah ba idan hanyar da ta fita ko hanyar da ta Allah to in kan wani ba Allah ba to anan kuma ba ka tuja da Allah ya makasu shi kansa saboda ta duk rubuce-rubuce da ake yi da cewa ana zuwa ko ta'ala sai a yi biyayya ga jagorori to ana nufi ne idan sun Allah sallallahu alaihi wasallam yake na umarci ku ku sani Allah tabaraka wa ta'ala faranta aikin hajji ga wanda ya isa muke wanda duk ya sami ikon zuwa aikin hajji bai je ba to zai mutu a filin da iga dama ko dai ku mutu ga yahudu ko ya mutu ga nasari ko ya mutu ga mabudu amma ba zai mutu a cikin musulunci ba magana ce sai dai idan rashin lafiya ce ta hana ta zuwa ko kuma shugaba a tsari ya hana ka zuwa in ba ba haka ma a kawo bakin zuwa annabi ce to har a bara an haramta mara cin tuna kuma ba za ka sha tsaki na bara na alkiyama to ba za bara hakika zabar aikin hajji ya zo abin tausayi kuma laifi ne na kowa da kowa gwamnati suna laifi ma'aikatan gwamnati suna laifi mu ma musulmi muna laifi don babban abin da kai shi shine da sun amma su riga sun bincika sun gano irin kurakuran da aka samu daga bangaren wanda isa suka samu damar su magana cewa gwamnati zai yi hajji daga cikin aikin hajji faru da aikin hajji ba daya domin akwai ɗaya daga cikin manyan kafiran da da ya samu damar zuwa biya ya zauna ya nazari tun daga lokacin tafawa kwarewa kafin zuwa shekarun da na bawa da muke cewa ba a ko ba a can ya ga irin dukkan abubuwan da suka faru kuma ya ga irin kurakuran da aka yi daga ciki ma sun samu akwai kusan ina kusurtar kan bara sun ne na yanci fili ko na yanci ko a tsakanin wannan shekarun akwai kawai wanda aka ɗauke su a kujeru na gwamnati musamman a nan kawai wanda suka kai ɗari da saba'in duka shi ne ba su mai ba wanda aka yi ku aikin kai sai je suka yi aikin hari ko musulmi ne suka yi wannan sannan ko a bangaren kudu aka samu karuwar an tsaka gare guda tamanin duk an je an tura to ka ga wannan hadisi bai ne sannan kuma da gwanta kai ci da abin da ke ciki da waɗanda suke ganin suna da hannu da shuni da ko waɗanda aka ba a mara aikin hajji suke haɗuwa su gallaza wa ɗan uwansu musulmai har a dinka tsaron kujerun ana koyewa tun ana cewa kujera a za a biya a aikin hajji naira dubu arba'in da biya har sai da musulmi ya daga da mere da wajen naira dubu ɗari da ashirin to kaga wannan dan mutumin da ke wannan ya ce ma kawo da rubuta aikin hajji to dama wanda ce me ne kuka da aka dubi shi da kayan kiwo tilas ne ya fashe da kuka na ganin samu da tun da zai ɗauka gwamnatin kasa ta duk abin da ya kashe na kuɗi na ɓarna ba ka amma ta abu na da lokaci na ibada don musamman musulunci to wannan za a gaggawa da kuma laifi a kai ko da muna da laifi to amma ita ma gwamnati ta kowa ne musamman ma har a tsaya a dubu cewa lokutan da ake kashewa aikin hajji ya yi yawa zai kawo rubutewar tattalin arzikin kasa wannan ko kasan ba ne ba domin kuwa idan muka duba hanyoyin da gwamnatin kasar da suke yi suke an gwamnati da dukiyar al'umma ya fi abin da ke kashewa aikin kai. misali idan muka ɗan lokaci kaɗan bisa kuɗaɗen da suke kashewa na almubazzaranci a 1992 gabar da shirin ne iyali abin da gwamnatin najeriya ta shirya za ta kashe kawai a kan hannun mutane haihuwa ta shirya za a kashe dala amurka miliyan ɗari sannan kuma a wannan lokacin ta ciyo mar idan a kayyade iyali wanda in kai na naira miliyan dubu daya da ɗari ɗaya da saba'in da bakwai ba don kawai wurin a kayyade iyali wanda na kayyade iyali ba cutar al'ummar ƙasa zai yi ba amfana al'ummar ƙasa zai yi ba domin najeriya tana yin da cikin ƙasashen duniya wanda allah ke wata arziki waɗanda sai ka fara ƙasashe masu yawa ba su samu irin wannan arzikin ba tana da Allah ya mata arzikin ƙasa da arzikin da ke mata da arzikin sama ga ruwan sama ga filin noma ga man fetur ga koko ga fan ga arziki da ƙaf amma ta aiki babu ina ina shugabannin Najeriya sun haɗe naira miliyan dubu sittin kuɗin ruwa ne kawai wannan ba a ruwa ba shi ba sannan najeriya lokacin da ta nemi za ta yi kacin zama ɗan ƙasa abinda ta kashe ta kashe naira miliyan dubu ɗaya wato miliyan ɗaya kenan da miliyan ɗari biyar wanda ta ce suna buƙatar ƙarin naira miliyan dubu ɗaya wanda a kan sai haɗin kacin bai ko ba ka ga wannan kudin sun tafi a banza amma ba a magana sannan a siyasar da aka yi wacce wacce aka tsari wacce aka yi wasan dangane ko kuma me za mu ce ya gara gara aka yi ko me menene ya bakin an yi an tsari a kashe zunzurutun kuɗi gara amurka miliyan dubu biyu tsakanin ofisoshi na ƙarya da aka yi da motoci na kamfe da komai wanda da ƙarshe gaba kitai aka zo aka kuje babu wannan ƙasar ministan na Najeriya da ya amfani da wani da siyasar da aka yi sannan har ina yau wasan ban za ka so a yi duniya a Kaduna ƙungiyar wasan wasan ƙwallon duniya ta rubuce a da gwamnatin Najeriya ta kashe kawai a wannan gurin ta kashe naira biliyan takwas ya tafi a banza ba wasan ba sannan da muka yi tsari akwai mutum ɗaya a ƙasar nan wanda ake masa cefane a shekara abin da ake biyan kuɗin cefane a gidansa kowa ana biyan sa naira miliyan dubu biyar da ɗari uku wato ina karɓar miliyan biyar da ɗari uku sannan har ila yau taron mata da aka yi na beijing an kashe zurgurutun kuɗi wanda ya kai kimanin naira biliyan hudu da ajiyar ɗari biyar da dubu ɗari biyar wato biliyan da dubu ɗari biyar a haka shi a tare da aka kawai da jin na mata wanda ni dai har yanzu ban ga amfani ba a duniya har yanzu da ba ga amfani ba a ƙasa na sannan abinda wani kafar wani kafar da labarai suke faɗi cewa a Najeriya abinda ake bin Najeriya ana bin ta dala amurka miliyan dubu talatin da uku wato miliyan talatin da uku da dubu shida wato amurka naira miliyan dubu talatin da uku da ɗari shida a kamun sun sojojin najeriya a waje ban da dala kawai daga tsarin kamun sai kudin japan da shawararsu ban da dala suna da kudin da kai imanin dala miliyan casa'in da sun kashe aikin hajji na ba a farko idan da za a iya tashi bai fice dala miliyan talatin ba bai ma a ba wato bai fice naira miliyan dubu uku ba abin da aka shi da baki ɗaya a aikin hajji to amma a ganin yanzu an kashe kuɗi da yawa amma duk waɗansu kuɗaɗe yin haji ne gwamnati za ta yi gaggawa ta zare hannunta saboda ana kashe kudin banza a ban ba kashe kudin banza ba inda an kashe naira biliyan takwas na kuma bai kai biliyan kudu bai kai rabi ba taron mata da bebin aikin banza da aka je aka yi da kudin da aka kashe duk ba kuma ba ne ba za a zama kai ba shi na an gaba hukumar mata na gwamnati ba su zai yi hannunta ba sai aikin haji ba kowane ya jawo nan ba ila ramun ba na a da aikin to abin da ita a yanzu a nan ba an yi wannan aka ta surutu aka ta surutu gwamnatin najeriya ta janye ta gyara to ba ma ta yi to ba ma an yi surutu ma ta janye ba ta ba ta yi to ba ta da zancen ba da can surutu ba ne zance da kurin malaman kasar nan a haɗa yi. idan an haɗa kai kawai a kuka dangadin a zauna da gwamnatin ƙasar nan ko ta gyara ko ta sarwace. Zancen lalari ba da shi. Zancen lalari ba da shi kuma zancen wannan ba da yake da yi ide canji magana gaskiyar su bai taso ba abu ne kurin na ƙirƙe da girki. Ba ina so ɗan uwa musulmai zancen ma za a dawo a rika a masallaci ana so ke rubuta alƙur'ani dubu da ɗari ɗaya da waye a rera shi to amfani ta karanta wa gwamnati alƙur'ani dubu ana ikiya dubu kan rufar da alƙur'ani ya amfani da ta wanda aka yi kowa ya fi irin yanda musulmi suka tsaya a ƙasar nan aka je ka ɓarfi wani masallaci zuwa ina ne ka faɗi wa mutane ina kan da su yi sai a zuwa ana kiyaye gwamnati to an ji an addu'a gaba ɗaya kuma yanzu abin da za su musulunci ta kai yanzu abin da za a yi wata sai ne duk waɗancan barna kuma a kan sai kawo kuma da ila ne kun a tsaya a duba in barna ce an ga ana yi a san fannin da za a bu a hana a magance don ake na shi zama ɗaya irin yadda ake kuma kuma shi ne a zuwa da mutum ya yi wara ta ɗaya ya ta ɗaya ta gaba ɗaya abin ba a zuwa zuwa wanda har yanzu a ce a wani jiha har yanzu faru in dai har mu za mu zama a mu lafiya lafiya a shi ne lafiya ka so guda haka fiye ne yi a shi ba da ba su ba saboda haka da sai a tsaya da ya dace magana su kuma muna kiran manyan malaman su fito kawai da haka idan sun haɗa da kawai a ji a yi musawara aikin na nan a gyara in ko an ji a gyara to komai zai faru zai faru shi ne kuma ɗauka a wajen saboda haka ka wasu ce wasiyar da magana Allah su zafi su zama imana wasiyar su wuce yake yi kokari mu kiyaye saboda dama ga irin abin da ake muke ba illa ya a kiran ɗan uwana musulmi mu na kasa mu dubi Allah mu tsoron Allah irin abubuwan da muka san muna yi wanda yake taimakawa wajen warkacewa aikin haji mu tsoron Allah mu yi Allah ba zai kawo kowa wannan idan domin bai ce a ce wani musulmi ne zai talauci ita ce ranar lahira ranar lahira kan in ba ka sa aikin alheri a duniya ba to za ka tashi ne sadaka fice saboda ka wajen ta a lahira kai kyakkyawan aiki sannan kuma dan Allah subhanahu wa ta'ala yake da ne da ci zalunci domin Allah ina neman azalimi a duk inda yake kuma a ko ko da ba da zuwa ga Allah sannan yake ma amila salihan fa da wa ma ata'a wa alaiha a kuka bisa bizallahir ويمدون الوسيل الى الله ثم توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون annabi alaihi salatu wasallam ce wanda ya aikata alkhairi kan ka yi wa wanda ke mummuna ma kansa domin ubangiji ba mai zalunta kowa ba sannan Allah ya kuma tsoron ranar da za a zama zuwa ga Allah ita ce ranar alkiyama ranar da za a bayar kowa da rai abin da ya aikata a kai ba tare da Allah ne muna fata Allah ta tabaraka wa ta'ala idan ba ta wa kurakuran dukkan matsalolin da ke yi mu musulmi wanda kuma muke taimakawa wajen da musulunci to Allah ka gyara mutum su wannan abubuwa Allah ka ba mu ƙarfin shirya wajen tsayawa da izinin Allah Allah kuma ka ba mu ƙarfin zuwa wajen nisan ta sabon Allah